Wata sanarwa ce da jami'in labaran karamar hukumar ta kiro Rabi Khalil ya fitar ta tabbatar da adadin yaran da suka rasu sakamakon harbuwa da tarin na shiƙa kuma a cewa sanarwar fiye da yara arba'in ma yanzu haka na ƙarƙashin kulawar likita. Wata majiya daga yankin da ta tabbatar min da cewa matsalar rashin kai yaran ga allurar rigakafi ne ya haddasa wannan annoba. ko da dai an rawaito shi ma wakilin hukumar lafiya ta duniya da WHO a wannan yanki Yakubu Sani na alakanta matsalar da rashin kai rigakafin. To amma a nata bangaren ma'aikatar lafiyar jihar Kano ta ce ba ta da ma labarin mutuwar yaran illa dai kawai ta san yara kusan talatin sun kamu da ciwon. Ismaila Garba shi ne jami'in labaran wannan ma'aikata. Mu dai ba mu san tarin shika ya kashe ma mutum ba ko ɗaya bare ma har ya tafi sha ɗaya. Yanku na ma'aikatar lafiya ta ina wannan labari ya fita? Ai wannan labari mu ma yadda ka ji shi mu ma haka muka ji shi. kuma muna gaya maka da muka ji shi ga sakamakon bincikenmu abinda muka gani ga kuma matakai da muke ɗauka. misali za ku yi bincike ne akai ko ku kun fara ai tuni ma da aka ji wannan tuni akwai tim wanda tuni sun bazama sun yi duk bincike-binciken da za su shi yasa ma har nake tabbatar maka da haka To abin tambayar dai a nan shine ta yaya irin wannan labari da ya kai ga mutuwar yara sha ɗaya layar zana ga hukumomin lafiyar watanni biyu da suka gabata dai an sami mutuwar yara shida a wannan yanki sakamakon kamuwa da larurar kyanda. Abakar Isa dago, daga Kano, RFI Hausa.